بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan yammaciya ta asabar ta 22 ga watan 11 watan zulqada a wannan shekara ta 1434 kuma 28 ga watan tara watan satumba shekara ta 2013 miladiya a darasin 51 na a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya za mu ci gaba a tsagi na biyu na wannan babi da muke karatu a kai wanda yake shine babi na takwas babi na takwas malam ya ware shi ne da guda don yin maganar wani sashi wani bangare na waɗansu matsaloli guda biyu matsala ta farko ita ce matsala da ta shafi aure matsala ta biyu ita ce matsala da ta shafi saki kuma dama ya ce ɗan kaɗan zai yi magana a ciki ya ce ɗan kaɗan zai magana a ciki ne saboda wannan wuri shi ne wuri na farko da aka fara magana aure in ka faro karatu tun daga littafin akhdari har ka zo littafin ashimawi littafin iziya nan ne aka fara hisa ya ce kaɗan zai yi lura da cewa littafin da za su zo nan gaba za su ɗora sama bayanan su na abin da ya kawo ana a darasin da ya gabata mun yi magana akan fasali guda da ya ware don yin magana abin da ya shafi adalci tsakanin mata da mutum yake auren su baki da yau za mu tashi a tsage na biyu na wannan littafi na wannan babi shine abin da ya shafi wani bangare kaɗan na abin da ya shafi matsalolin saki tambayar da aka sha mai aka sha yi akan abin da ya shafi wannan yana da alaƙa da darasinmu da ya gabata an sha ana yawan tambayar tunda an yi maganar ga yadda rabon girki yake ga yadda rabon girki yake ana magana cewa to idan mutum ya yi tafiya ya dawo in ya dawo a ina zai sauka kuna ji da kyau mutum ne yake da mata biyu ko uku ko hudu sai ya yi tafiya to idan ya dawo ina zai sauka shin lissafin yana ci gaba da lissafantuwa ko da baya gida kokwa na ji malam jafar Allah ta'ala cikin shi da ya ramshe shi yana cewa idan mutum ya tafiya to lissafin ya tsaya kuna ji tunda dama mun magana cewar dare ake shine kan gaba yini yana bi ne idan mutum ya yi kwana ɗaya a wannan ɗakin a matsayin sai raba kwanaki biyu sai tafiya ta kama shi to idan ya dawo duk shekarun da yi ko duk kwanakin da iya kwana arba'in da in ya dawo to zai sauka a wannan ɗakin ne ya ƙarasa wannan kwana ɗaya ana ba ta mun gano wannan da kyau in kuma sama sai da ya cika kwana biyun sai ya tafi to idan ya dawo zai sauka a ɗaya ɗakin ne قال رحمه الله وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد فكل ذات زوج منفقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من ثاقه قال رحمه الله وأما طلاق أما أبن ديشا فسكي wanda yake kamar da bayani ya gabata shine tsagi na biyu na na takwas da ya ce zai magana kan matsalolin aure da kuma matsalolin saki sai ya fara gabatar da matsalolin aure kafin ya biyo shi da matsalolin saki domin saki yana bin aure ne ba aure ne ke bin saki ba kuma shi abin da ya shafi saki ya tabbata a shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki yana cewa talaqu marratan famsaku bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن واصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة da sauran ayoyi da suke magana akan abin da ya shafi saki kaga wannan ya tabbata ta nasin alqur'ani kenan haka nan kuma saki ya tabbata ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi karan kansa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya saki daya daga cikin matansa ya saki wasu daga cikin iyalansa eh kenan sannan kuma sahabban shi duk sun yi saki baya bai inkarin sakin ba sai inkarin halin da aka yi wurin saki din shi ke musu kamar da bayanai za su malamai sun yi ijma'i akan tabbatuwar saki kuma idan ka dubu saki a mahanga ta shari'a ba mahanga ta al'ada ba ba an yi shi ne don a cutar da bangare ɗaya ba musulunci kullum yana neman asla hanya da tafi zama daidai kuma akan ta yake gina hukunce hukunce ba an yi saki ne da cutar da bangaren miji ba ko a cutar da bangaren mata ina fatan mun fahimci wannan da kyau idan ka kallaci shari'ar musulunci ba ta da zalunci ba na kowane bangare idan miji ya ji cewa matan nan da aka aure mashi an yi sharaɗi tsakanin shi da ita babu saki kun da kyau ko to yanzu yana ganin ya samu wata dama ce na ya gasa mata wuta a hannu tunda an yi sharaɗi ma ku saki haka ne idan ma idan matar ce ta ji cewar ta tabbatar da cewar ai an yi sharaɗi mijinta ba zai sake ta ba to yanzu ta samu dama na ka gasa mishi aya a hannu ina fata kun gane ku wannan bangare za a samu ba maza da suke suna zalunta matansu fiye da yadda kake zato kamar da ake samun mata da suke ɗanɗana ma mazajen su mafi munin uba sai zama da kenan ashe saki da shari'ar musulunci ta shar'anta kuma ta shar'anta shi guda uku sai ba shar'anta shi biyu ba ba shar'anta shi ɗaya ba sai aka shar'anta shi guda uku idan ake saki na farko wata gida idan mijin ne yake da laifi sai ya ɗauki darasi ya ɗauka shi ke da wuka da nama shi zai sakin sai saki sai dauki darasi ta yadda idan aka zo na saki na biyu idan matar ce take da matsala sai ta dauki darasi a wannan bangara a saki na biyu ko kuma idan ta ce take da matsala ya dauki darasi a saki na farko shi ya dauki darasi a saki na biyu kaga a yi saki na biyu dan ɗaya ma saki na farko dan ɗaya ma'aurata biyu ya dauki darasi saki na biyu dan ɗaya bangaren ya dauki darasi nau kenan uku sai da mana a kan saki na farko ɗaya ɓangaren bai ɗauki darasi ba na biyun ma bai ɗauki darasi ba sai aka shar'anta na uku don a raba gaba ɗaya aka ce hatta ah, tanki kiha zauda na gaira har sai ta je ta auri wani mijin na daban a saki na uku sai zama da kaya gaba ɗaya su in ma su suke zalunta juna ma an rasa yayin dai an katsa alakar sai ta je ta yi wani aure a zuwan da za yi ta yi wani aure a nan za ta tabbatar da cewar ashe mijin da take aure da a shirama yake mata kuna ji da ke ko ko kuma a a lokacin da aka ce shari'a ba ta yadda na a aure aure bayan ya yi sake uku dole sai matar ta je ta sake wani auren mijin zai tabbatar ashe zaman da yake da wannan matar ya gane kuran shi dan yanzu abubuwa da dama sai riga sun fuskara kuma an ce ba magana ta dawo sai an sake wani aure ina fatan kun fahimci wannan da kyau sai ya nuna mana kenan ashe da aka shar'anta saki an shar'anta shi ne domin ta zama idan miji ya ji cewar in ya azabtar da ita fa za ta iya neman dama na araba auren sannan ta je ta auri wani to zai shiga taitayinsa haka nan idan matar ta yi cewar in ba ta azazzara mashi fa zai iya sakinta. ta to kaga za ta rage wani abu idan kuma kowannen su ne yake gani sai zai ta nuna in ka aka saki uku to kuma ba magana shari'a ta shigo yanzu dole sai ta je ta aure kuma na daba matsala ta saki ba matsala ce da za a yi mata fahimta kamar haka ba akwai masu fahimta bangare guda biyu wanda ke kowanne bangare guda biyu ya saba ma shari'a kuma bangare na farko shine wanda yake ganin babu saki kwata-kwata saboda ka idan aka saki ma an zalunci mace ce an zalunce ta yanzu ya za ta yi ta ayyafa ta yi kaza ta yi kaza akan me za a sake ta shi yana ganin kamar tausaya mata ne a bata kenan ko da ita ke dandana ma azaba ko da ita ke dandana azabar duk dai a hakura da ita a wannan kuskure ne shi kuma dangare na biyun shi ko hula ya ce a miko ba ni miko da wuri ba kawai sai ya rubuta takardar saki shi yana gana ai wannan mata ne suna da yawa a gari kawai in ta fita wata zai auri. kaga wannan yayi tafriqi wannan yayi ifrat mafi kyawun al'amari shine tsaka tsakiya zamantakewa hakuri ake yi kai ka hakura baka samun baka samun ɗari bisa ɗari na abin da kake so a wurinta kamar da ita ma ba za ta samu ɗari bisa ɗari na abin da take so a wurinka ba ina ba kuna tare da ni sosai da sosai to haka masail na saki saki ba wai haka kawai mutum kawai ya ake ya mace zuba ruwa a buta ba ya saki ta har yanzu ba a gama abinci ba ya saki ta ba ya ce ba karfe hudu da minti biyar ya ce ta dawo ba yanzu gashi hudu da minti shida ya saki ta wannan ba wannan musulunci bai karantar da wannan ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akwai satar amsa da wasu suke bayarwa suke cewa a faɗa ta yi faɗa haka zai zama ta musamman wuke suke cewa idan za ka saki mace ka yi haƙuri ka bari har mutanen gidansu su sake ta kamar ya mutanen gidansu sake ta waɗanda kuke zaune da su a gida ko gidan haya ne ko riya ne su kansu su tabbatar da cewa wannan ta gama zalunta ka yanzu ya tabbata zama haƙuri kake da ita to ya ce koda suka ce koda hakan ya faru ka daga har zuwa mutanen unguwa su sake ta sai da duk ranar da ka rubuta mata sake daya za a zo ana maka barka ne a ce ka huta ka yi zama hankuri kun ci wannan da kyau ko saboda haka ka gani akwai hakuri kenan a cikin hakuri ne zai haifar da wannan masu Allah salamatu wa lafiya tsoron kamun kallaci saki a shar'ance ba an yi shi ne don a tsananta wa miji ba ko da an yi shi ne don a tsananta wa mace ba kuma kar ka manta kar ka taba jin cewar an ta saki mace babu wanda za ta aura kar ka taba jin wannan da kulli sakitan laqit a lokacin da ka sake ta lokacin wani yake neman ta haka nan kar ki taba jin ke ce salo ne ya kyau ainihin kin idan ya rabu da ke ba zai samu irin ki ba kar ki taba jin wannan ka san akwai nau'in na da kowa yake samun kanshi a ciki shi mijin sai ya rudu cewar ayin yana da kuɗi da ya fita ne da ya samu ita kuma tana ganin aiko yanzu aka sake ta a yadda take din nan aka sake ta karfe 7 da minti 5 na safen nan 7 da minti 13 ya ta iya samun wanda za ta aura ba da an ce sai ta idda ba kun fahimci wannan da ke ko to saboda haka tsari na musulunci akwai tsari da ya kalla wajen shar'antar da saki ba abu ne kawai haka da za a ce dimin da'imin babu rabuwa ko kuma haka kawai da an yi atishawa a ce a kan mai yi atishawa yanzu ya ba lokacin kawai a rubuta saki ba haka alamar suke ba قال رحمه الله وما الطلاق فهو مأخوذ من قولي ما لم يزيه يجي cewa wa الطلاق amma shi abin da ya safi saki fa huwa shi ma'hudun an ciro shi ne min qaulika daga larabcinka da kai daga zancenka da kai kace atlaqtu naqa na saki wannan taguwar na saki wannan raƙumar fanfalakat sai kuma ta shaku idan arsalta min iqalin idan ka kwance ta daga da baibayi da ake mata ko kuma min iqalin daga ɗauri da ake mata au ko da baibayi ɗauri zai iya zama ɗaurin talala aka yi an ɗaura ƙafa ɗaya ne sai aka ja doguwar igiya sai aka je aka kafe ta da za ta dinga za ta dinga tafiya za ta dinga tafiya sai ta ji kamar ba a daure ta ba da zarar ta kure igiyar sai ta ji a sha daure ta ga wani shine daurin talala ko kuma da baibayi daurin da ake ma dabba abafuwan biyun gaba a hada wannan kafar da wannan kafar a daure shi ya kira da baibayi to sawa ka kwance ta ne daga doguwar igiyar ko kuma ka kwance ta ne daga wannan da baibayi yayin da ka san ta zama mai yanci kenan misali ma'ana za ta falle a guje ta fita shi shine yake cewa idan salta idan ka kunce ta min iqalin daga dauri au qairin ko da baibai wannan abun darin bakin larabci ma da yake kawo mana qala rahimahullah fa kullu zati zawjin dukkan mai miji inda zawjiha to a daure take a wurin mijinta duk mace mai miji to an ɗaure ta ne a wurin mijinta fa'iza ƙaha idan mijin ya rabu da ita aqlaqaha min saqihi to ya to ya sake ta kenan daga wannan da baibayin da aka ɗaure ta a ƙafasa kenan kun shi akwai alaƙa mai ƙarfin gaske tsakanin at-talaq na larabci da at na shari'a qala rahimahullah wa talaq lughatan wa zahab. واصطلاحا حل الإسمة المنعقدة بين الزوجين قال رحمه الله وطلاق لغة سكي أبن دار بك الله ربشي بك الله ربشي وان دي هذا طاء دلام دقاف وان دي ذما طلق مطاء دلام دقاف abin da ake nufi da shi shine alinkita'u yankewa datsewa Kaje idan dabba ji ka daure ta sai ka datsa igiyar yanzu ka mai kenan ka sake ta idan mace ce aka daura aure sai mijin ya datsa igiyar auren kaga ya sake ta Was-zahab da kuma tafiya shine al a yanke was-zahab ko a tafi kaje idan dabba ce idan aka yanke ai za ta za ta falle ne idan kuma mata ce aka sake ta lokacin idan ya kare kaga za ta koma gidansu ne kaga za ta tafi qala rahimahullah wastilahan abinda ake nufi da saki a yaren musulunci da zaran kaga an ce saki a yaren musulunci shine halul ismati warware wannan igiyar almunaqada kafin yana da fata ne almunaqadati wacce aka kulle baina zawjaini tsakanin ma'aurata guda biyu ai ga da aka je cewa ke an je daurin auren wani da wanci sai gaji ya ce an daura auren wani da wanci haga an daura kuna ji da ke ku? an daura auren wani da wanci wannan auren da aka kulla an kulla shi ne akan igiyoyi guda uku igiya daya ta sace aka sace biyowa da wata igiyar aka sace biyowa da wata igiyar ana fata mun gano wannan da ke ko igiyoyi uku so daga daga nan ce an daura aure to wannan igiyar da aka daura aure wannan auren da aka kulla shine ake maganar yanzu yadda za a warware wannan auren isa mana yace halul ismatul munaqarati bayna zawjayn shine warware igiyar da aka eh, abin nan warware kullun da aka yi tsakanin ma'aurata guda biyu shi ake kira da saki qala rahimahullah wa hadha amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aidi al-azwaj duna zawjat qala rahimahullah hadha wannan ku lura ku duk wani abu da malam ya mana sai da ya mana maganar saki fa filla filla daki daki daga asalin karma ta larabci da kuma yadda take don ka fahimce ta ka fahimci me ake nufi yace ga yadda take a larabci ga yadda take a shari'a a shari'a idan ka an ce saki wani ya saki matarsa ma'ana wani ya warware auren da aka kulla tsakanin shi da matarsa kullum da ke kuma ita ce ta ce ya sake ta ma'ana tana nufin ya warware auren da aka kulla tsakanin shi da ita nasu Allah salamatu wal afiya qala rahimahullah wa hadha amr wannan al'amari na saki al'amari ne da yake ja'alahu Allah ta'ala Allah Madaukin sarki ya sanya shi bi aidil azwaj a hannun mazaji duna zaujat bai sanya shi a hannun mata ba kuna ji da ke ko saki Allah madaukin sarki ya sanya shi ne a hannun mazaje su ne suke da damar sakin ba a hannun mata ba idan a hannun mata ne kake gani wata tsada ce a sake ta ta ɗauko biro takarda ta bari ta ce in ya hafu shi ɗan halas ne ya sake ta to ita ce kuma za a ce tana da damar sakin ba ta saka ba ta miƙo biro da takarda ta ce a sake ta ya ce mata saki nawa take so ta ce saki dubu ya rubuta mata saki da kuma ta balle da kuka ina ba ta mun gano wanda da ke ku sai Allah ta'ala ya sanya shi a hannu maza to ke na gaza ba a so namiji halin mata don yana namiji ne aka sanya saki a hannunsa idan ya zama ne ya halin mata da zaran abu ya faru da zaran ya saka da zaran kaza kaza da zaran ya yi halin mata ke na ko duk da cewar akwai lokacin da miji yake mallaka ma mata saki kaga dai har yanzu yana hannunsa ne ya danka mata ne kullu kamayya yace ya ba ta zabi kun ci magana da dake ya ba ta zabi ko shi ko kanta ya ba ta wannan zaben ta zabi wanda take so ko ta zabi zama da shi ta zauna da shi ko kuma ta zabi saki ta wuce gida yanzu ta zaɓi saki izin ki ganta don shi ya ba ta kullum da ke ko amma dai in ta ce ta zaɓi kanta shi kenan saki ya tabbata ƙwallar rahimullah wa huwa ala kismain shi saki ya kasu kashi biyu قال رحمه الله مباح وهو طلاق السنة ومحظور وهو طلاق البدعة وهو طلاق ثلاثا في كلمة واحدة قال رحمه الله وهو على قسمين شي سكي يا كسو كشي بيو a wannan babbar matahiyar ya gasu kashi biyu kashi na farko ba halattaccen halattaccen saki shine sakin da yake tsantsago babu sabon Allah a ciki ba wai ana nufin shi saki halas bane ina ba to kun gane wannan da kyau ai kun ga mun yi magana ne akan mashru'iyyar sa tabbato sa a shari'a amma shi a matsayin shi na saki bai yi magana mai hukuncin sa ba wajibi ne ko haramun ne ko makaruhi ne ko mustahabi ne ko makaruhi ne kaga bin wannan magana ba malamai suka ce saki yana zai iya daukar duk waɗannan akwai lokacin da saki zai zama haramun kawo mutum ya saki matar shi tana cikin jinin al'ada ina ba ta mun gano wani da ke ko haramun ne akwai lokacin da saki zai zama wajibi bai ciyar da ita bai kama hanyar ciyar da ita bai san cinta ba bai san shanta ba ba su tura babu komai ya ce a daga mutu a daga mashi yi ta san mai ke faruwa ne to ya ga akwai lokacin da saki zai zama wajibi ne dole ne yi sakin kawai kun fahimci wannan da kyau ko to amma yanzu malamin yana ce mana da yace ce mubahun halattaccen saki ma'ana sakin da babu kura-kura a kan shi tsantsan saki ne da shari'a ta yadda shi shine malamin ike yake magana anan ba wai yana magana ne akan cewar saki hukuncin sa halas bane qala rahimahullah wa huwa talaqus sunna shine saki na sunna saki da tsarin musulunci ya karanta kun gane wannan da kyau ko shine saki na sunna ashe kaga sunna ba wai ta a cikin saki akwai sunna har a gaba ɗaya rayuwar mutum isa imam al-barbahari yake da littafi su da guda mai suna sharh sunna dan yi bayanin abin da sunna gaba ɗaya ta kunsa qala rahimahullah wa mahzur da sakin da ba a yadda shi ba haramtaccen saki yanzu musa mu kashe ne kenan biyu akwai halattaccen saki akwai haramtaccen saki halattaccen saki wa huwa talaqu sunna kai tsaye da an tambaye ka haramtaccen saki shine wanne na bid'a kenan kullum da kawai tunda an ce na sunna shine halattacce ya nuna da zana an ce maka wanne ne haramtacce sai zama na bid'a kenan Allah ta'ala ya raba mu da ita duniya da lahira qala rahimahullah huwa talaqul bid'a shine saki na bid'a shi ya yake wa huwa talaqu salasan shine saki uku fi kalimatin wahida a kalma guda yace ya sake ta saki uku ina fata mun gano wannan da ke ko wannan shine wannan ba wai bid'ancin shi ya tsaya iya nan bane kaɗan ne daga cikin tsagi na sake na bid'a kamar da bayani zai zo قال رحمه الله وهو الطلاق ثلاثا شيني سكي أكو في كلمة واحدة أكلمة هدى مكياي أكلمة هدى يتي يا سكيت سكي أكو شياتي نفي أما يا سكيتا سيكي تكيه قريمنا سيكي يا فسكيتا ka yi haƙuri mana ya ce musu ya fasa ke ta ba za ka eh yana da jaddada musu wancan na farko ne kullum da ke ko saboda haka saki uku a kalma guda ya ce ya sake ta saki uku shi karan kanshi wannan sake ne na bid'a ɗaya kenan akwai lokacin da zai sake ta saki guda ya zama shi ma bid'a ne ina ba ta mun gane wannan da ke ko akwai lokacin da saki guda yake zama na bid'a amma dai yanzu muna magana ne akan cewar saki uku a kalma guda na bid'a ne ya ce ya sake ta saki uku na bid'a ne kuma ta saku sai ta auren mijin wannan shine abin da yake tabbas abin da yake dahir ina ba ta gano wannan da ke ko abubuwa kamar haka abu na farko dukkan ayyukan mazhabin arba'a kan haka suke ɗaya kenan abu na biyu kuma shine abin da ya tabbata tun zamanin maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai yi kyau mutum ya karanta muwatta na Imam Malik ibn Anas ya hada shi da al-Istighfar na Ibn Abdul Bar ina mun gane wannan da ke ko ya karanta littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari magana ce jikakkiyar magana sosai saki uku a kalma guda saki uku ne ko kuma akwai da za a dawo da shi saki uku a kalma daya saki uku ne حسيت أولي المجد قال رحمه الله ولطلاق سنة شروع أن تكون المطلقة ممن تحيد وأن لا تكون حائدا ولا نفساء وأن تكون في طور لم يمس فيه وأن يطلق فيه واحدة قال رحمه الله ولطلاق سنة شروع شيسكي نسنة يا رشرنا كافل يزمسكي نسنة in ya gaza cika waɗannan sharuɗan to bai zama saki na sunna ba ya zama na bid'a kuna jira da ke ko saboda ka wancan da muka ambata shi taran kanshi na bid'a ne to yanzu kuma zai samu wasu magoya baya wasu tsake-tsaken da ake yansu na bid'a a shirke na mugunci wannan karatun akwai buƙatar na a tsaya a yi wa mutane bayani sosai da zai ga abin da ya shafi sake ba wai ɗan ɗaura auren ba idan aka ce maka saura sati biyu kafin azumi ya kake ganin gari ya ɗauki harami eh da satin ƙarshe na watan disamba sai ka rasa mutane ne haɗa su da disamba kuma wai ta yi sabuwar shekara a ɗakin mijinta ne ya haɗa da musulmi da disamba da januwari to almin da ka ɗauki sati biyu kafin azumi ka ɗauki sati ɗaya kafin disamba na ƙarshen disamba ya aure yake eh ya kake ganin shi to amma kuma bibitar yadda hukunce-hukuncen auren yake ya kake ganin shi a garinku yadda ake karanta da hukunce-hukuncen aure eh za ka kenan abu akwai nisa sosai da sosai قال رحمه الله an ta kunar mutallakatu ita matar da za a saka ta kasance neman tahir cikin waɗanda suke al'ada abin da ake nufi na farko shi wanda zai saki matar shi ya tantance a lokacin matar tana al'ada ko ba ta al'ada ba wai a lokacin ba a shekarunta a yanayin yadda take tana al'ada ko ba ta al'ada akwai matar da ba ta al'ada saboda karancin shekarunta ba su kai na al'ada ba kuna shi da ke ko so da tsarin musulunci babu wata magana cewar sai mata yarinya ta cika shekara goma sha takwas sannan za a daura mata aure wannan wani yahudanci ne wani jujalanci ne ake so a kawo al'umma wannan kasa a ce kar mutum ya aure da ma AC sai ta shekara goma sha hudu goma sha takwas kuma ba su kawo dokar da ta ce duk wanda ilalata da ita ta yadda ko ba ta yadda ba za a zautar da shi a ba sa magana kan zina kwata-kwata sai dai kullum hanyoyin da za su buɗa mazinar ko ba ita suke a cewa kar mutum ya aure da maɗe shi sai ta shekara goma sha takwas a cikin goma sha takwas da ba a ɗauke mashi cinta ba ba a ɗauke mashi makarantarta ba ba a ɗauke mashi asibitinta ba ba abin da aka ɗauke mashi idan akwai wani abu ba a ɗaya ba shi ne fuliyo in ban da shi tun da aka ɗauke mai ko ba ke ba ba abin da aka dauke mai ko tsaro ba a dauke mishi ba so da ka abu tun da shi ya haife ta yake ce da ita in hidima da ita a bar shi kawai ya wani da ya shi lokacin da ya ga ta halas wanda shi ne magana na mace ba ta al'ada saboda karancin shekarunta ɗaya kenan ko kuma ya sani ba ta al'ada saboda shekarunta sun wuce na al'ada nau kenan biyu ko kuma ba ta al'ada saboda tana da juna biyu nau kenan uku kaga waɗannan dubbasa sa al'ada kun lura da kyau ko na fata mun gano wannan da kyau za ka ce to me kawo al'ada kuma a cikin saki ai al'ada ba maza ba mata kaɗai ne suke al'ada su mata suna al'ada da hissan amma maza suna al'ada ma'anawiyan a ma'ana suna al'ada eh eh kace me kamar ya ah, to mutum ne yake son ya auri mace mijinta ya sako ta ita kuma kuma ƙa'ida ta musulunci sai ta yi al'ada uku sannan za a ɗaura auren a shekara su biyu take al'ada Eh, wata shida shida take al'ada ana fatan mun gano wannan da kyau ko kuma shekara sau ɗaya take yi imana eh, wal mutallaq ato tara busuna bi anfusina ta quru kuna jima da kyau ko kaga dole shi ma yanzu ya shiga al'ada gashi na sa daura auren amma kuma babu dama amma dawo kan karatu qala rahimullah an kullu mutallaqatu mimman tahid ita wacce za a sakanin ta kasance tana cikin waɗanda suke al'ada ma'ana ba wai tana al'ada a daidai lokacin ba ina son ku gane shi yasa a gaba eh, shi a gaba ce wa Allah ta kona haiban wala nufasa kuma kar ta kasance haiban mai al'ada wala nufasa ko mai jiwo kaga sai nuna mana abin da yake nufi an ta kona muqallaqatu mimman tahid wacce za a saka ta kasance cikin wacce take al'ada na shi a yanayin ta tana al'ada ba wai a daidai lokacin tana al'ada ba isa muka faɗi mutane uku da ba su al'ada muka ce ko ba ta al'ada saboda karancin shekarunta ko ba ta al'ada saboda yawan shekarunta ko ba ta al'ada saboda juna biyu da take da su duk waɗannan yana sa rashin al'ada saboda ka idan tana cikin waɗannan tana ɗaya daga cikin waɗannan kai tsaye halatta isa ke ta saboda wajish sai ta gama shayarwa ba eh tana ciki ya ce wata idan ta haihu ba ta al'ada sai ta gama shayarwa kullum da yake ko bayan haihuwa sai ya sake ta bayan ta sai ya sake ta shikenan sai ta gama shayarwa ta yi al'ada sannan kuma ta yaure su ake yi daga ranar da ka sake ta daga ranar ta san yaushe za ta gama idda idan ba ta al'ada ne saboda karancin shekarunta ko ba ta al'ada ne saboda yawan shekarunta nau kenan nan yanzu biki ya ta'allaka ne ga yawan shekaru kai tsaye kwa wata uku za ta yi wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi la yahidna ha ta tsaye ta san yaushe za ta al'ada wata uku za ta yi in kuma tana da juna biyu aka sake ta kai tsaye gama idda ta shine haihuwata wa ulatul ahmali ajalhunna an ana hamlahun tsoraka da ya sake ta minti goma da sakin sai ta haihu shikenan ta gama idda in saki ɗaya ne sai ya bugo fasta ya shiga cikin yan takara قال رحمه الله وألا تكون هائبا كما كتا كسن تشمي الآداء أديجي لوكتن ولا نفسا كما تكسن تشمي بيكي ميجيبو to a lokacin da ya كسن ta sai ta kasance tana al'ada ko ta kasance tana jego ya sake ta kai tsaye sakin da imata ko da guda ɗaya ne a zama sake na bidiya bai zama saki na sunna ba kuna jina da kyau na ɗaya kenan na biyu kuma dole a tilasta shi ya dawo da ita na uku kuma za a lissafa yi cikin saki da yi gani zama da larabci ne za ka gani ƙwalar himmullah wa an ta kone fetorin kuma ta kasance zai a sake ta bayan ta yi tsarki lamiya masa fihi da bai taba ta ba bayan tsarkin kun gane ta yi tsarki ta yi al'ada da ta kammala al'ada ta yi wanka bai sadu da ita ba sannan zai sake ta kenan koda ya sadi da ita bayan ta yi al'ada kun da ke ko sai sadu da ita sai kuma suka hau sama to bai halatta ya rubuta mata saki ba duk da ba al'ada take ba a daidai lokacin kullum da ke ko zai daga sakin ne har sai ta yi al'ada nan gaba in kai al'ada nan gaba ta yi tsarki ta kammala sannan sai sake ta to yanzu na a shari'a ta musulunci musulunci yana buɗe ƙofa saki ne ko yana rufe shi yana rufe domin ka lura aka an ce bai halatta ya sake ta ba tana al'ada to kuma shi al'ada ka ce kwana bakwai take yi ta fara yau ka kafin kwana bakwai ka ayyasa ka sauka duk cajin da ya ɗauka. ɗaya kenan abu na biyu idan mata suna al'ada yanayinsu yana canzawa sai ga tana fada fada kun bai wannan da ke ko tana fada fada tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza sai musulunci ya kallata kai hana a sake ta a daidai wannan lokaci fagan nan kuma idan tana tana jigo kwanan nan aka ga aka haihuwa kwanan nan kaza kaza kaza ita ma wannan tarsashin ba zai rasa ba na abin nan za ta iya motsawa za ta iya kaza sai aka hana isa a lokacin ina fata mun gane wannan da kyau to yanzu ba ta al'ada ba ta jigo tana tsarki amma bayan ta yi tsarkin sai ya sadu da ita sai kuma ta haɗo su shari'a ta ce ba ya dai sake ta ba duk da ba ta al'ada a lokacin in ya sake ta kuma ya aikata bidiya zai ɗaga ne zai jinkirtar da sakin ne har sai ta yi al'ada nan gaba ta yi tsarki sannan sai ya sake ta wasu akwai bukatar a saman hukunce hukuncin saki ko wani ya dauke kawai shi yana ganin shi boss ne kawai dira shi dama yana gaban aljihu ne yana dauke da jota shi kawai da an yi magana kawai kamar ya tsani ya ba da ita ba haka yake ba قال رحمه الله وأن يطلق فيه واحدة كما ke guda. kenan ko ya biyo waɗannan matakayyar duka da ya zo nan sai ya saki uku ya zama sakin bid'a kullum da ke dole mutum ya biyo ya tabbatar matar a shekarunta a yanayinta a daidai wannan lokacin tana al'ada ko ba ta al'ada mun gama wannan maganar kun fahimci abin da malam yake nufi na biyu kar ta kasance a daidai lokacin tana al'ada ko tana biki na uku kar ta kasance kada sakin ya kasance zai sake ta ne bayan ya sadu da ita bayan hana nufin bayan ya sadu da ita ya sadu da ita minti goma ya sake ta yanzu ba a'a muddin ta yi tsarki ya sadu da ita to ko da bai sake saduwa da ita ba sai bayan kwana goma har yanzu dai hukuncinsa hukuncin wanda ya sake ta ne bayan ya sadu da ita tsoraka babu wannan in yana son ya sake ta sai ya jinkirta har sai ta yi al'ada ta gama al'ada sannan ya sake ta amma kuma ta bada mun yi wannan da kuwa cikin mawafa kitabun talak kuma wannan duk an samu magabata sun buwata wata mata ta matsa mai gidanta cewa ya sake ta ya ce ta bari ta al'ada ta al'ada ya ce ta ce ta fara al'ada ya ce ta bari sai ta kammala ta kammala ta ce mata ta ce mai ta kammala to waɗannan su ne matakaiya da ake bi na saki bayan ya cika waɗannan shine wa an yuqallika fi wahidatan yayi saki guda kuma mun yi magana a dazu a farkon karatu kan mahimmancin saki guda din sama da in ya saki guda biyu duka yayi maka sharin gizo igiya ɗaya ya rage ina fatan kun gano wanda ke ko igiya ɗaya ya rage saboda ka idan ya saki guda shine saki na na abin nan na za kenan in daga gare shi ne zai fahimta in ma daga gare ta ne har a zo a sake yin sake guda to idan ya zama da duka bangarori biyun ba da ya dauki darasi ba wanda ya yi karatun ta nasu idan sake na uku ya zo shi kenan kuma idan ya sake guda kamar yadda na ambata ɗazu yana zama ya buga fassa ko da ta gammala idda in ba ta aure ba yana zama ya buga fassa tunda yana zama ya dawo da ita sai bai dawo da ita ba bai yi komai ba har ta gama idda to bayan ta gama idda yana da mai buga fasta ya fito takara kullum da ke ko sai aka kada shi eh sai da da kada shi sai ta je ta aure a wani gida da ta aure a wani gidan can ta hada su ko mutum yana su ko ya sake ta sai ta dawo sai ya sake fitowa takara a yana da ragowar shekaru a gaba ko sai ya sake fitowa takara shi ma aka gwamza aka yi ba ta kashi dai samu ya dawo da ita ya dawo da ita ne fa a saura saki biyu ba ya sake ta ba ya saura saki biyu ne قال رحمه الله عز وجل ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي من ذلك قال رحمه الله ومن قال لزوجتي duk wanda ya ce ma mai ɗakinsa an ce ke kulura sai ba da namiji ya ba sakinsa abinda ake bambance tsakanin mace da namiji shi ake kawo tawo da mai tawun mace mara tawun namiji a gado kamar zauj a gado amma zauj a larabci mace sunanta zauji namiji sunan shi zauj ba da ka sa ta ba kamar da Allah ta'ala ce an ta wa zawjuka aljanna bai ce wa zawjatuka aljanna ba qala rahimahullah wa man qala li zawjati anti duk wanda ya ce ma matar shi ke fa sakakka ce fa hiya wahidatun to yanzu saki guda ne eh mana hatta yin mai aka fara zalik har sai ya yi niyya ya yi bayanin nawa yake nufi yana nufin biyu ko uku ne amma da ya ce ya sake ta ta saku saki ɗaya ya tabbata za a nemi shi ƙarin bayani ne a ce nawa yake nufi ɗaya ko biyu ko uku ba wai ana nufin za a tambaye shi wai saki yake nufi ko ba saki yake nufi ba a babu wannan magana قال رحمه الله والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيه ولم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسه قال رحمه الله والخلع قال رحمه الله والخلع طلقة بائنة هلئي هلئي سكيني ba'inatun wanda ke nisantar da mace la raja'ata fihi babu komai a ciki ne hulɗi. wa in lam yusammi talaqan ko da bai faɗi saki ba ko da bai ambaci saki ba idza atatu shay'an idan ta bashi wani abu ya bihi min nafsi wanda yake wannan abun zai zai tube matar daga wuyansa shi namijin shi mijin inda zamu ba an ce matar tana damfara ne a jikin miji ba tun ranar daura aure inda ke wannan da ke ko sai ta bashi wani abu wanda yake wannan abin da ta bashi ya zama fansarta a gare shi abin da turancin yake nunawa ko jawabin yake nuna shi ne ina son magana wani abu guda idan aka daura aure idan mutum dan ratan kanshi ya ce ya saki matarsa to babu wani abu da za ta dawo mai da shi wani ji da kyau ba za ta dawo mai da komai ba Allah ta'ala ya ce wa in aratum istibdala Zojin makana Zojin. wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalifa da ka ba mutum ba zai karba ba to yanzu matar ce ta ce ba ta son mijin saboda ni ta ƙi ta faɗa saboda ni ba ta son shi ne kawai akwai ci akwai tufatarwa akwai abinci akwai komai da ake bukata kawai ba ta son shi ne wani lura da kyau to yanzu sai ta biya shi shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi babu laifi a tsakanin su ma'auratan guda biyu fi maftadat bihi cikin duk abin da matar ta fanshi kanta da shi a wurin miji ina ba ta mun gano wanda ke ko saboda haka sai ta ɗauko buhun masara ta ce wannan buhun masaran ya yi maka daman nata ne kun da kyau ko ta ce wannan buhun masara ya yi maka ka rike shi a matsayin ni da kai ba kare bin da damu in kama gabana ya ce ya yadda shi kenan kun lura da kyau ko a wannan lafazin akwai saki a ciki da ana tare ce fi ma ma al-mausuliyya ce cikin duk abin da ta fanshi kanta da shi shin kaɗan ne ko mai yawa za a yi bayanin ai shekara ta dubu biyu yi a wuri a lokacin shekara ta dubu biyu sadaki ai naira dubu goma ne kullum da ke ko kayan aure lokacin ba haka yake ba amma yanzu ya za a iya ce sai ta bai dubu da hamsin to ba shi auren za a yi yanzu dubu da hamsin ba ko kaza kaza kaza ne shi ba abin da mana yake ce mana wal khal'u mace ta fanshi kanta a wuyan mijinta talqatun saki ne daya ba'inatun mu wani yare da ake da shi a babin saki zaka da an ce saki ba'ini ne kullu da yake go da aka ce saki ba'ini ne la raja tafihi babu komai da irin wannan sakin da ake wannan ta ɗauki wani abu ta bayar ta ce ta biya shi kudin aurensa kulura ko ta bashi basara ko ta bashi dan akuyanta ko ta bashi santa yanzu dai ya sauwake mata shi kuma yace ya yadda shikenan ta wuce saki ya tabbata sai bayan kowa ya ji zuba ta kama shi sai kuma ake so a dawo to sai an yi sabon aure kun gane magana ta bambancin hulɗi kenan da saki ɗaya saki ɗaya kana da maka hukumi saki biyu kana damar ka yi komi amma huli irin wannan da saki a gaban alkali duk babu komi a cikinsu ko da saki ɗaya aka yi a gaban alkali to ba magana kuma a dawo gida a ce a yi komi a yi biyu ko babu shi sai dai a sake sabon ɗaura aure kaga ya sha bambam da saki ɗaya da aka yi a gida saki ɗaya da aka a gida wannan za a yi komi? saki biyu da aka yi a gira za a yi komai amma saki guda da aka yi a kotu babu komai sai dai da sabon daura aure kun gane bambancin ko to da zaran kaza an ce abu kaza saki ne ba'ini ma'ana saki ne da ya nisantar da matar to ana nufin babu komai sai dai da sabon daura aure kuma babu magana ta take zaugan ghaira shi sa malam yace wa illam yusammi talaqan ko da bai ambaci saki ba idza aqatu shay'an idan ta bashi wani abu ya yakhlauha habihi da zai kwance ta zai cire ta ita matar kenan min nafsihi daga wuyan shi mijin wannan abin da ta bashi shine fansa ga ita wannan shi kira da hul'i kuma hul'i liman ko malami ba shi yake yi a falansa ba yazo ya ce zai shimfida darduma zai musu hulɗi. ko dai su yi a can gidansu ko kuma su turura wurin shi abin da ya shafi liman ko malam shine ya sulhun su ya ba su wani idan kuma an riga an yi saki tuntuni to ya ce babu aure tsakaninsu akan abin da suke mai bayani a kai kullum da ke ko amma cewar kuma zai hukunta su yaya ka ki a su je gaban malam saki din qala rahimullah yanzu mun magana hul'i wannan fatan kun bauta surar shi qala rahimahullah wa arkanu talaqi arba'a yanzu mun sake koma kuma kan abin da ya shafi sake din wa arkanu talaqi arba'a al-awwal muqi'u talaq wa shartu an yakuna muslima mukallafan la yan'aqidu talaq al-kafir wa la sabi ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك قال رحمه الله والسكران لخمر أو نبيذ المشهور نفوذ طلاقه قالوا في الجواهر وظاهره ميز أم لا قال رحمه الله واحترز بقول بخمر أو نبيذ أما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه فإنه إن طلق في تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعا قال رحمه الله وأركان الطلاق أربعة ركن سكي هدني سكي ينادي ركن يبدأ هدو rukuni na farko al'awwal na farko muqiu talaq shine wanda zai tsakin. wanda zai tsakin. wa shartuhu sharaɗin wanda zai saki kuwa an kona musliman ya zama musulmi daya mukallafan ya zama wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hukan shi da malam ya ce ya zama musulmi falayen akidu talaqul kafir sakin kafiri bai yi ba a can tsakaninsu kenan ko amma ta suka zo kotun buru to muna da zabi eh, balla fa'in jawo ka fakun bainahum aw aridu anhum wa in turidu anhum falan yudurruka shay'a wa in hakamta fakun bil qist inna allaha ibn wa kadha wa tawra fiha hukmu allahi min wa bil mu'minin inna anzalna tawrata fi yawmin wa kan sun zo musu hukunci wa hukum bainahum bima anzala Allah za ka hukunci tsakanin su ne da abin da Allah ta'ala ya saukar maka wala sabi haka nan saki karamin yaro bai tabbata ba amma auren karamin yaro ya tabbata yaro mai dan shekara goma dan shekara sha biyu aka yi mai aure auren ya tabbata amma ne saki sakin bai tabbata ba in shiru a to wannan kuma ba wai dan yana yaro bane ai ko babba ne mu zo ma. qala rahimullah wala man sala aqluhu haka nan wanda hankalin shi ya gushi ya saki shi ma sakin bai yi ba tunda malam yace mukallafan al mukallaf huwa al baligh al aqil kullum ko shine al mukallaf shi sa malam yace to huwa al baligh shine wanda ya balaga kenan karamin yaro bai balaga ba sakin wanda bai balaga ba bai bai tabbata ba al'akil mai hankali sakin mahaukaci bai yi ba shi sama ne wa wala man zala aqluhu haka na wanda hankalin shi ya gushe bijinuni ta ɓangaren hauka au ihmain ko suma ko farfadiya ko kuma yana da wani matsanancin ciwo mai zafin gaske wanda yake gusan mishi da hankali au na hanzalik ko kuma makamanta haka ƙalar mula wasakaran hakan na wanda ke cikin maye ya sha ta yi marisa ta sha kafsu ya ɗubge bi hamrin da giya ya je mami makin ne ya je ina ne auna bifin ko kuma tsini wani tsini yake sha wato ka za ku wani tsinin ma da ya riga ya wuce giya ma saboda ka manya-manya suna ganin irin wannan tsimin suke sha in mutum ya ɗan sha ko da ɗan cikin cokali kaza ne kawai zai ji caji sosai da suke cewa uzbillah قال رحمه الله المشهور abin da ya shahara nufufu talaqihi tabbatar da sakinsa kira akwai magana biyu wanda ya sha giya wanda mahaukaci daya da mai farfadiya lokacin da yake farfadiya da wanda ya suma da wannan ɗin sun yi sake kai tsaye sakin bai saku ba amma yanzu wanda ya sha maye ya sha ta yi marisa ta sha kamsu ya bugu ya sha giya ya bugu ko ya sha tsimi ya bugu malamai sun yi maganganu biyu kan sakinsa ya tabbata ko bai tabbata ba sai malam ya ce al al-mashhur abin da ya shahara nufufu talaqihi shine zartar da sakinsa kenan wanda bai shahara ba fa ba za zartar ba qala fil jawahir wanda ya faɗi wannan maganar wannan magana an faɗe ta ne cikin aljawahir to wala jawahir zai ba wa wadai balle ba addinin musulunci bane balle a ce wai Wai yana ciki abinda za faɗa addini a ciki kace mene ne ba za ka ce jawahir ikilil ba abin da za ka ce jawahir ikilil ba shi ne shi abin nan abdulsami abba wanda ya jawahir ikilil ya yi iziya ya yi ba mai iziya ne ke na wani littafi ne daga cikin littafai mai suna aljawahir kun gane magana ta ko amma dai ba jahir ikilil bane saboda mai jahir ikilil ya zo ba mai iziya ne shi kuma yanzu mai iziya yana nakalto mana ne daga wani littafi da bace shi ina ta mun gane maganar ko amma jahir ma'ani kuma ya ma magana addini a sashi a ciki قال رحمه الله وظاهره abinda bayani yake nuna zahirin bayanin da ke cikin jawahir yaza shi wanda ya bugu din yana bambance wani abin da wani abin amla ko baya bambancewa kaza akwai wanda yake in ya bugu din zai iya dan bambance wasu abubuwa akwai wanda yake ya riga ya bugu ya ga awaki kawai sai na yana da su sun dawo lafiya a wani ya riga ya bambance wuce yake nan gaba daya shi ne malam yace da wanda yake ganewa ne da wanda baya ganewa ka zama wani zai je ibubu'i din wai sai ce ya dace wa mutane wajen kada a gara cewar bai sha ba ashe hakan da shi ya nuna cewar a buge yake sai ga mutane suna ce hankali da shi ba a canje yake قال رحمه الله wa بقولي مكياني دفع mu kiyaye da faɗin malam da yayi bi ya bugu ne da giya Auna nabijin ko ya bahu tsitsin mu kiyaye wannan jumla da ake amfani da su amma lau shariba labanan ta yadda inda a ce zai je isha wani nono au akala ta'aman ko ya je ci wani abinci halalan na halas cikin abin da ya bayyana gare shi halas malassi au dawa'an ko ya je ya sha magani da aka rubuta mashi fasakara minhu da ya sha sai kuma ya bugu fura ce kawai shi koda ta yi tsami yara sha kasan wani koda ta yi tsami baya sha amma shi wannan da ta fura ce aka hada ta ko nono ne aka hada su da sauransu aka ajiye ko kuma a magani aka rubuta mishi a kemis wajen hadin wani abu ne da duk waɗannan abubuwan da muka faɗa halas ne kaga nono halas ne mutum ya sha abinci halas ne mutum ya ci na halas muke magana fa au da wa'an ko magani fasa kara minhu sai ya je ya bugu fa innahu to shi wannan mutum in tallaka fi tilka alhala in ya saki ya saki matar shi a wannan yanayi da yake ciki la yalzamu talaqun ijma'a sakin kwata kwata bai lazimce shi ba wannan ijma'i ne na malamai sakin bai haukan shi ba ina fatan mun gano da ke ko sakin bai haukan shi ba ya ji ya wa juice juice ne da ake gani ya ji ya bana ashe da ya haɗo juice ɗin akwai akwai wani da ya gashi bai tsaya karanta ba ashe shi giyar ce ya ɗan sha kawai caki kaga yanzu ya sha ta ne amma ba a sana ba kawai an haɗa abin ne shi ma duk sakin shi biyu ba ka sai a kiyaye yanzu kenan muna magana ne akan shari'i na farko cikin hudu wanda zai yi sakin ya zama yana da cikakken hankali iza kace ganin da zara abu ya bare ga an ce ai yana da taɓa hankali kana dubban mutumin da ya bude wuta amurka fa ya kashe wajen mutane 20 da wani abu wai zan bato zan ce yana da taɓa hankali masu ya kashe ya rage yawa ke قال رحمه الله الثاني المحل وهو الزوجة وشرطه ملك الزوجة عصمة المرأة قبل الطلاق Ƙalar رحمه a sani rukuni na biyu cikin rukunin saki guda hudu na biyu almahallu wanda za a saka an taɓa saki ne ba tare da akwai za a saka ba ƙalar rahimahullah wa zauja abinda za a saka kuma ita ce matar kenan ba mijin ake saki ba kuma ba wani ake saki ba a'a mata ake saki ƙalar rahimahullah wa shartuhu sharadin sakin matar mulku zauj shine mijin ya mallaki ismatul mar'a igiyar auren matar ya zama da ya mallake ta qabla talaq kafin ya sake ta din aka ce wacce ko ce ya sake ta ku lura da magana ko ko kuma aboki ne yake tambayar aboki yace ya kwana biya je wajen mutum ko yace ina ya sake ta ta su ku na ah, ba mata shi bace bai mallake ta ba ana magana ne akan abin da ka mallaka sai ce bai santa in kuma an ɗora mashi aure da ita to ya sake ta amma ku ji ne ɗin in an ɗora aure da ita ya sake ta ku dai ji karatun bauce muku komai ba kai qala rahimahullah as-salis abu na uku al-qasd shine niyya nufi ya na ya nufi saki ya nufa ta saki قال رحمه الله فمن سبق لسان إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق قال رحمه الله فمن سبق لسانه إلى الطلاق wanda harshen shi ya yi siffar da baka zuwa ga saki ya shubal da baka shine wa man sabaka lisanu wanda harshen sa ya rigaye shi ila talaqi wurin ambatan saki lam yaqa alaihi talaqun sakin bai auku ba kwata kwata abin daga harshe yake kuma muna bayani ne kan abin da ya shafi zahiri idan daga zuciya a zuciyar shi ya faɗi cewar ya sake ka ne ya zo ya ce mana su da baka yi eh, to ya sani ita matar tana zama aure da shi amma shi yana zama zane da ita kun bai jumlar da kyau abin da yake a zahiri duk abin da muka iya fahimta shine lalle ilalla sabal da baka yi bake shi ne kawai ya ambaci sakin amma zuciyar shi da komai nashi sake bai fito daga nan ba hukuncin mu nan matar bata sako ba wadaji da kyau wannan hukunci da muka yi mun hukunci ne da zahiri amma idan shi ya san sakin ta yi daga bayan yanzu yake so ya tunda ya ji an faɗi wannan jimlar yake so ya canza maganar ya ce su da baka yi to ya sani yana zaman zina da ita ita kuma tana zaman aure da shi ware kuwa kun gano wanda ke ko kuma ka sani duk abin da alƙali ya bincike a kai iya binciken shi da babu magun a ciki ya iya bincike na hakika ya yanke hukuncin kan abin da ya tabbata a gare shi ya sauke nauyin da ke kansa ko da an yi mai rufa-rufa abin bai zama halattacce ba idan haramun ne a wurin Allah da kiyama sai abin ya tashi shi da alƙali ya kammala nashi qala rahimahullah wala wala yaqaw talaqul makruh saki wanda aka tilasta bai tabbata ba wanda aka tilasta shi aka razana shi kama aka tilasta shi daya ya kuma manta da larura da tilastawa yana bukatar mutum ya gane su an ce wanda aka tilasta shi kamar ya aka tilasta shi aka ce idan bai sake ta ba za a kwata sa ba sai karbo wani ba eh kun banci jumla ta da kyau idan ya ce aka ce in bai sake ta ba to za a karɓa shagon da yake da yake kasuwanci a ciki wannan bai zama bai shiga tilastawa ba idan bai sake ta ba za a kore shi wurin aiki ya zama tilastawa ba zai nemi wani ina faɗa maka abinda malamai suka ɗauka a matsayin makaruhi ne waye aka tilasta amma sun je sun tara hanya ashe sun ga wucewa shi da ya tafi gaisuwar sarkai da ita da suka dawo suka tara hanya ko ya sake ta ko su yanka shi kuka ce ga ta gagariyo an sa shi akan kwarta ya dauki ya yi walƙiya tukunna kuma ji jimar ko suka ɗauki lalle ilan lahallaka za su yi ya sake ta wannan saki bai ba da babu larura wanda yake babu makaruhi yana ciki masani ba kowa wani zaka ce ayyul ce ba kowa wani zaka ce an tilasta ka akwai abin da shari'a take dauka a matsayin tilastawa shine abin da yake tilastawa mhm. kun yi dumu ya ke wannan ne wai ko ya sake ta ko ya sake masa wani abin da taso ba ban ta da aka daura wani musu gemu mun bane ko kuma sai a a za su sai ai ba lokacin ba lokacin da aka daura auren ba shi da gemu yanzu zaki magana mai arziki gemu a jiki ai inda irin waɗannan abubuwan da duk ba sa tasowa za ka ji mata ta ce ina ita mijinta ta sani ta gani aka ji iyayen sun ce waye waye ina a ji ta san mijinta ta gani almin da mu sani abin da ake matsayin tilastawa ba kuma bane aka ce an tilasta ka a shar'ance kada ka zani ka ji meye tilastawa ka san wannan tilasta ka aka yi ga duk wanda aka tilasta ya saki matar shi sai malamai suka ce to me zai hana in yi tauriya da suka matsa ya sake ta sai rike hannunta sai ya sake ta ya ce to gashi na ya sake ta ce ya sake ta shi yana nufin ya sake ta daga rike hannunta da yi su kuma suna nufin ya sake ta sake na rabuwar aure قال رحمه الله الرابع اللفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل أما اللفظ فينقسم إلى صريح وكناية وما عداهما قال رحمه الله فالصريح ما فيه لفظ الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة فيلزم بهذا الطلاق ولا يفتقر إلى نية ومطلقها واحدة إلا أن ينوي أكثر قال رحمه الله الرابع rukuni na hudu al-lafzu lafazi lafazi na saki aw ma yaqumu maqamahu min al ko kuma wani aiki da zai tsaya matsayi na saki mana da abubuwa na kenan biyu ko dai lafazi ko aiki ko wannan su yana tsaya a matsayin saki qala rahimullah amma lafzu amma lafazi fa yanqasimu ila sarihin akwai lafazi ya kasu kashi biyu ko ya kasu kashi kashi akwai sharihin karara wa kinaya akwai lafazi da yake an yi sakaye a ciki wa ma a dahuma akwai kuma abin da ba karara ike ba ba kuma sakaye ake ciki ba kashe ne kenan uku akwai lafazi na saki akwai kinaya shan fatan gebe da aka yi a fakaice akwai kuma abin da ba waɗannan ba قال رحمه الله abin da ake nufi da lafazi na fili karara ma fi lafazin talaq shine abin da yake a cikin sa akwai lafazin talaq lafazin ta'un lamun qafun ala ayi wajhin kan a kowace fuska ya kasance mithlu an yaqul misali yace anta taliqun ke fa sakakka ce aw anti mutallaqatun ke fa wacce aka saka ce kaga anta taliqun akwai ta'un da lamun da qafun anti mutallaqatun akwai ta'un da lamu da qafu ke ko yace aka saka ne ke biki san an sake ki ba fa zama bi hadha at-talaq to da kowanne ɗaya daga cikin wannan saki yana tabbata ya zama an tabbatar da saki wala yaftakiru iraniya baya bukatar niyya wa mutalaquha wahida sakin da ake kuma gudani. illa an yi a aksara min zalit sai dai in yayi nufin sama da haka mun yi wani bayani a ɗazu inda ya ce ya sake ta wannan ba a maganar wai ba ta saku ba a'a sai dai saki nawa yake nufi kuna shi da kyau ya tuki suman ita kuma sakaye ya kasu kashi biyu fahiratu muhtamala akwai fahiratun ta fili karara akwai wa muhtamala wacce take iya ɗauka kuma ba za ta iya ɗauka ba kun lura da kyau akwai lafazin da yake a fili akwai lafazin da zai iya daukar saki kuma ba zai iya dauka saki ba zahiratu mithlu qawlik lafazin na zahiri shine misalin ka ce anti khaliyatun a lafazin larabci idan aka ce khaliyatun shine matar da bata da miji kun wa bariyatu bariyatu wacce ta daga miji kwata-kwata ba wai ya ce an ta wa bariyatu ba ko da ya ce an ta ko ya ce an ta bariyatun da ɗaya ne an ti ko an ti bariyatun da ɗaya ne misali a hausa ya ce ke fa ba ki da miji wana jira da kyau me yake nufi a ciki akwai lafazin saki a cikin wannan ke ba ki da miji akwai lafazin saki ba lafazin saki amma jirwayen wannan ya wuce wanka ma ai hakuri na isa da yake ke ba ki da miji akwai mai kuma me yake jira kaji kinaya ce amma a fili take wahiya kasarih mana ce to wannan kamar lafazi ne na karara fi annahu la tuqbalu da'awahu fi ghairi talaq kamar lafazi ne na karara cewar ba za a karɓi jawabinsa ba fi ghairi talak wai ya ce ba saki yake nufi ba ya ce mana ya ce mata ke ba ba ki da miji yau wata uku kenan kin cika wata uku cicci ba ki da miji me yake nufi sai kuma daga baya zai ce a ah, ba ba ba ba miji ba saki yake nufi to me yake nufi ya ce ke ba ki da miji ba gaba da wani misalin lafazin idan ya ce ke ba mata aure ba ce uh-huh, ya shiga ke ba mata aure ba ce sai ta ce ganarin ba matar da za a aura ba saboda ina da aure wani ba zai aure ni ba Eh? yauwa ya ce ke ba mata shi ba ce yana ji da jirgo ya ce ke ba ba mata shi ba ce to mata waye saboda haka ina son mu tantance lafuzan da ake amfani da su ko da a cikin lafuzan babu saki amma da ya ce ke ba mata shi ba ce ke ba ke da miji to me yake nufi a wannan zihari kenan قال رحمه الله والمحتملة مثل إذهاب وصرف فتقبل دعواه في نفي وعدده فإذا ادعى أنه أراد الطلاق فالمشروع أنه يكون طلاقا قال رحمه الله والمحتملة أقول كما أبن ديكي إيا أوكا سينكما ba zai iya ɗauka ba akwai lafazan da yake sun iya ɗaukar saki kai tsaye kamar waɗanda da muka ambata ya ce ke baba kin san fama ki da mulki ba to me yake nufi to akwai kuma lafazin da yake zai iya ɗauka ba zai iya ɗauka ba qala rahimullah muslim misali ce izhabi kuma kuma inda kika fito sai ja kofa ya rufe ina kai ke tambaya da su wa sarfi kuma gidanku kuma yadda kika fito ashe bai ce mata karfe uku na yamma ta tabbatar da ta dawo inda ta je ba sai yanzu karfe biyar da rabi za ta dawo ta koma inda ta fito sai ya rufe kofa kuna ji na da kyau ashe bai ce ka ta sake zuwa wannan gidan ba kuma ta je to ta koma gidan sai ya rufe kofa in gaba wannan fa saki da kuma saki qala rahimullah fatuqbalu da'awahu fi nafihi anan mu karbi jawabansa in yace ba saki yake nufi ba shine fatuqbalu za a karbi da'awahu abin da i da'awa abin da yace fi nafihi wurin kora sakin idan yace a kwata kwata shi ba saki ba ya ce tafi gidansu ne ko kuma an yi an yace wuce gida ki je ki ce musu yana nan zuwa ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko ko kuma ta ce ba ta takarda sai ya rubuta takarda shi wane wane wane wane mata shi wance ta ce ya rubuta mata takarda yanzu ya turo ta ne zuwa gare ku yana nan zuwa ya rubuta ya sa hannu ya ɗauko sita mai buga ya sa ambulan ya bata ya ciro naira dubu ya bata duk wannan jaga baki ne ba saki bane a ciki ta da ƙurani wannan in ya ce shi san ba saki yake nufi ba kwata wata mai zama saki ba kullum da ke ko wa adadi shi da kuma adadin da yake nufi a idan ya ce saki yake nufi ke na gane akwai abubuwa da dama yana da dama ya ce ba saki yake nufi ba ba kuma sai na hada shi da Allah ba ba kuma ga kace sai ka hada shi da Allah har zuciyar shi a'a wanda za ka hada shi da Allah shine wancan da ice maka da baka yi shi za ka hada shi da Allah saboda lafazin saki sun fito daga bakin amma yanzu lafazin saki bai fito ba kan ma ka hada shi da Allah me yake nufi ba saki yake nufi ba kenan wa adadihi da adadinsa idan yace sakin kenan yake nufi qala rahimullah fa idza da'a annahu arada talaq idan ya awar cewar shi saki yake nufi fal mashhur to abin da ya shahara a wurin malamai annahu yakunu talaqan cewa wannan zai iya kasancewa saki kenan zai iya zama kuma ba saki ba saboda mai zai zama ba saki ba saboda lafuzan saki ba su fito a ciki ba daya lafuzan da suke zama ba ta saki duk ba su fito a ciki ba ya za ya ce mata ta koma gidansu ya zama saki ta je gidansu duk ba saki ba ne kuma ba ya ɗaukar saki sai rafi idan yana so ya sake ta sai ya kawo lafazin saki ku lura da kyau kun kana wani da kyau ko idan ya rubuto cewar cewa in ta koma gidansu ta je gida sai da aka zo kuma sai ya ce ai shi ba saki yake nufi saki yake nufi a in saki yake nufi abu mafi sauki ya rubuta sakin kun gane maganar abu mafi sauki ya rubuta sakin don waɗannan lafuza ba lafuza ne na saki ba ba kuma lafuza ne da suke tsaya a matsayin saki ba dan nan gaba kada ya zo ya ce ai shi takaddar a ɗauko takaddar ai bai ce ya rubuta saki ba cewa ta je gidansu ya karanta tsiya. shi zaka ji malamai suka ce fal mashhuru abin da ya shahara annahu ya yakunu talaqan zai zama saki duk da cewa lafazin saki ba su fito a ciki ba to waɗannan su ne abin da suka safi lafazi kamar yadda malami ya faɗa ya ce akwai lafazi akwai abin da ke tsayawa matsayin lafazi kuna jira da ke ko shi lafazin ya kasu kashi biyu akwai lafazi karara akwai kuma lafazi mai jirwaye ta wanka akwai waɗanda ba waɗannan ba to yanzu a darasi na gaba da izinin Allah madaukin sarki za mu tashi abin da yake tsayawa matsayin labasi to a nan da rubutu zai shigo da kuma ishara nuni ta fito kawai mata haka ma'ana ta ɗiba a guje ta yi gidansu Kuna fatan to a darasi mai zuwa da izinin duka za mu dora kan wannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin auratayyan da ake da su lalle wannan da ya ishe mu san cewar harka aure tana buƙatar a tsaya yi karatu sosai da sosai sosai da sosai Allah ta'ala ya mana muwafaka kada su yi maganar cewar idan mutum ya saki mata ba za ta dawo mai da komai ba kuna ji da kyau sai ke tambaya yanzu to idan mutum ya saki mata kuma ba su tarewa ta aure to ya ake ciki idan mutum ya auri mata ba su tare da matar ba ta ci rabin sadaki za ta dawo mishi da rabi kun da ke ko sai dai idan ya ce ya yafi mata rabin ko kuma ita ce a ah, ba kira mai zai ci gawayi amma ya mai da shi duka shi kenan to amma na faɗo wacce maganar ne dan ba tafasil muke yi ba kullum da ke ko na maka magana cewa idan miji da mata ne dama daga an jima ba za ka ga mai da komai ba kuma tambayar ta yi ma'ana sosai da sosai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik